الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البوق خوفا وطمعا وينشئ السهاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون يشركون في الله وهو شديد المحاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبكو قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله ina yelo azun ya taci ya ramadan ina ga asibi a ya taci ya ramadan sallallahu alaihi wasallam da ya kotu bai ko bai turu dibe ne ci ma ji dai daga bai shi ya alhamdulillah ya ci gaba bi karatu ya littafi wannan gaya alkur'ani na littafi da wani sakwacin yi ne ya nabi ko tuci da darja kuna nan wuce ya nabi na ga nabi kwatunan ga nabi muhammadu ba so ci addu'a wi bana da kanyana layu ji kwade ya bayani na cikin cin kwanan tuntun anabi muhammadu fi tiyo wani wọná ta ti shi ta yi zama ya tí ne ní nípa ọ̀tún bai karatu ni bẹ karatu ayayan gbóòchi nínú Bana rádùn ta baraka wata alaji bayani a yi kede lalle etuna wina adini sauna tuna tafiliyo na tuna sonan ẹ̀sà gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ só kaṣù lóla tó tulo pa tẹ́lẹ̀ òun sọ̀kọ́ òun pé màdé okùn ti àgbẹ̀ndọ́ndọ̀ náà ti dédé gẹ́ni bí òun su sọ̀kọ́ níbi ìdí wáńgì sọ̀kọ́ níbi ìdí ẹ̀gbá wáńgì daga òfin tó tó lawu mu akibat. bismillahir له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء شيئا فلا Allahu له وما لهم من دونه من وال الله تبارك وتعالى قايق قام من نيما نوجيا زوانجي جنام adadin madabana ta za hanyar tuke gan wani a wani ga mai lamu mu'akibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi zawangi be mala'ikan do ci na yi ga mu'akkibatu nan hadisun nan da daga <clears throat> akaba mufradu yi mu'akkibatun e zini fi gani bi mala'ika ne gba zawangi kpanu mala'ika ne da zibi zawangi halin dondona an yi ga shido e ci lamitu na lamitu da na wagon wajen ta akku biye na su shido nan to amma wagacin nasin ya yale nga min bayni yadayhi wa min khalfi ya goru bo to zumubo nana ilawo ga malaika na ji wuce ga kawai yadda zumo da yi fe a e bamba duwi alin don don da cije shi don yi cije gozumayo e da zandan mini boye kasu ko ga gaiya baya da chakiu e ko da bona yi ga kena ke zandan da mini boye be malaika e da ya goru bo da zumubo ne da ya tuna gawa ma bi su kwe ne mata Allah la tuhsuha iga ga ga ya ba ne mana su da na wai jinna wai wai wa ya ba zuwa e ba ki bo ndo ci jo to da bo wai ji awo ma ga wai ji awo balanta na wato lawan da lissafi ba to minu ba ga da nan su kwa malaika ke to zan don do mine bo da ci ya shi da ya etswa wee etinye foro soko ya fudunahu min amrillah etswa eh, wee eti foro soko alhafiz ibn kathir wudi fassara ban ga ya fudunahu min amrillah ti amrillah so ko ga di malaika na ji foro ji ganin dama ngala ce be shi zuwa ye gozuma ya fe dan ya mai keza ha. Ah, min amrillah manu bi amrillah so ko tun atun koron su ko gada da ta bu ga a fiya da zabiyin ya fiya shi zuwa ya guzuma ya dan yau <clears throat> inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin lalle <clears throat> Allah wa la ya gwasa dan da bi al'umma na bi ma'ana ni maga da bi al'umma su ko azu ba un je da hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai na sokola kula neman na yana ya ga bojin guru na dabe na fesa na biya ya neman na na ya gusa wa ya cucaya a ci gabe min inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim so la ya gbaje so kwa la ya gbaje ya jama'aja nyemi mai kile didina da ku bona wanja hatta yughayyiru ma bi anfusihim ta to ga boji di fi ayi na ngai ni mace le dede nono ta ga gwake ti waje sokwa wuce jo wa idza arada allah bi qaumin su'a abeke musu kuga pa be jama'an ci ga wa ma cile na nga ya dede dan ba jama'an do ci fala maraddala adda zai dogwa wana su kuci da kadara dede o ma lahum min dunihi min wal amma da zana kan waya unga da su ko su kuka wa alkhairu yi aya na yi da hadisin da cile ji man ji layi eti fassaru bona na layi e ga yi tiya yi tiye na su kuka fadi aya ne na min hadisin na tabzuna <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar eh lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi hadisi ga yi gaga <clears throat> mala'ika ji dabo bil laili bi shi wa mala'ikatun min nar mala'ika no ji madabo da gidi ya ta'akabu na fikum ada fe san wajugwa fe gojugwa ya titu tsayi bo ye shi ga tsayi ya baga tin adada ye gidi da be ya yin tsa ye gidi ga tsayi ya ga ke shi ye gidi na da adada ya wo ya shoro na da be ya shoro da ke da be be a fe gojugwa almajiri na yi cimi na bigayi a <clears throat> ah, idi da maya rabiya na alai annabi lagan na bai nan gayin ta aka bu na fi kum na na gaman jajaye ga lugayen aka lunil baragi su diga yin gimi luga mun shiga da nan aka luni albaragi diga yin gimi kima lawan <clears throat> e ebe na yanayi asali na ke nga mai luga ya kure shi ci na gwakwa ya kura ne da zati ubana wannan lokaci na fa'ili ga yi na fi'ili na shi zoyo na la tawhid duji wuyi ga fa'ili na mufradu yo musannu yo jamu yo pata da da tawhid duji <clears throat> ngala su ka zuga wa qala alladhina kafaru wa qala wa amanu wai ga ga wa qalwa to lugayan akalun baraki sagada nan ya ta'akabu na fi kun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar annabi gaga ya ta'akabu fi kun wa jama'a labi alani mafa'ili bi dai guru wa yasmi'una fi sub fi salati subhi annabi ga mala'ika ya shiji na je pai be shi be yana be mala'ika ya gidina da gogwana da lokaci ne ya kanan ga yi sallah su bayo ibe ga yaji sallah su ba da na malaika ya shi ya na su babu beyin nye gidi na ja gogwa na da su babu beyin ida na ga ja su ba zo nye shi na ji le beyin na a fe loya a fe keka ayi lugwa beyin gidi na ja gogwa ne wa salatu al-asr ba sallallahu alaihi wa sallam ke <coughs> ke kan malaika na je yi gidi na je bebe yi na lasar gaja ga lasar ji be yi ne shi na ja na a dabo be yi lasari idan e na yi <clears throat> aji lasari zo na yi gidi ja fe dada a yi lugwa be yi shi a shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa yas'adu ilayhi alladhina batu fikum <clears throat> ya ba su babu na jitibas da bakwai fa yasalu Allah ta daga wa huwa alamu bikum mutu so kuma diki kyali ne dan ba ku wani gato malaika ne wa ma diga dano Allah wa ajna ga wa kaifa taraktu li ibadi ke lumi wujimi waluna <clears throat> alikiti be lumi elu wujimi jugo kaifa taraktu li ibadi fa yaqulun malaika ne ba so ko so ko a ya so Eh, tuwo na idatsuwa na idatsuwa da sadda lasaro yiwu wuce ya fi sadda lasaro kan gaga igoto laji na nana ya keke na ike ilu agwalu da mini sallah su babu kan gaga ikeke so ndon agogwa na wa be tun su ni tiriki da sallah lasaro wayi wayi lozu yona mu malum su ni tiriki lugwa da mini sallah su babu eh a ciga man ya yi gidi na jike gwagwana daga sallah su babu na agabe da tun kwayan so ta cika su kwa jagon <clears throat> a ga ida tun a tufi sallah su babu yi ma ya gbani na ilu agwalu da mini sallah lasaro alin ne ladar jawi ya sallah guban nan lugwa kan da a jira ya wa gaga sallah ba tun wadon sallah ma ya wadon sallah su ba sallu wani da da sarai yana sallu wani munafiki ya ji wabi jama'a na a shiga lasar hafizu ala salawat wa salatul wusta man yi dabu doku doku ya gaga sallah lasar ga su kai kwa in ga yi sallah ne da zai daga fatin ne sallah lokaci gutsun wani <clears throat> hadisi ke da ba ta dube hadisi ya soyi bukhari da muslim <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggan inna ma'akum man fari yufariqukum illa 'inda al-khala wa jima malaika ji dabo e gabe ya kan don do aja dabe sai ali gubo nge gabe yo inda al ya galo shi pata jijina ila gabe wa 'inda al-jima' a shiga ya galo ba keke jibe ya ne ji malaika wuce ya da gabe ali guba ne ebogo fastahyum annabi ga ife su zai malaika hmm. na ji wa akrimu da mai fiye waci ega bai tu sakwe a don da musulmi fiye gani bai tu sakwe etu da jan wujja zana na jina tsayi na e tsayi ke da da ji lugwa en da tiga be gan wa lagu sowe a lugu te la sowe ya sai na soko ga ka tiga to wa ya izini ga alagwa alagwa wa watu alayala to wuce ga a wayo kasan a luba egutso waya daga ba za a gina yi ciwo ba ko daga ba jinnu ba ko daga ba halittar da ci ba idi mana sokola da gajiya yayi na da wani sokola ji foro yayi wuce na ma ya ji da nan gayi bauta na jiya su kuna su kuma jin alikawali alijanna <clears throat> inna allaha la yughayyiru ma bi su kwaye lagwasa dai na dabe jama'i na hatta yi kai ruma bi an fusim sai a ga gwasan ladai na dabe a tsoye nan aya na ayo yawanci ko mai aya yadda su ale idan jirfi mini qur'ano na jibe be bayani ganne na banda ce su kai ga alika bi anna allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sokwe ji nima sokwe feza na ji nima ya wuji wa wuji wa jama wuji gagani be nima wuji na sai a to gaya na dabi ayi na fesa na diya nima wuji na ta gaya sangwa ta ya ceya misali ta tanyin ga jiyawo ga tuye gana za ga su zai mare matuka daga wasu dalili na lacinwa na dalili na lazan kiya na a daga wasu wallahi ya su zai <clears throat> mawani wal izzi wan nasri nasara ji bani misali za gaskiya yau ake na ya gama na ya iza jawo na jide bi cikin kebe tuna aga yi jakuyan don da ta gale ti zo juye dukiya kpata ga wufi bono ka kpata kpata ga ala bolo ka ta kpata ma fi ji bauta buta ga tsoguli waka gbatarin ya einstein da doku doku yan scientist na jilla tsohon jibe bayyana wasu a joga walajin eh <clears throat> eza alikawali jimayo zane lagos sun baji gurun na ji na gato ya gagan ga su zuye mu Wa su zuye su ya beya sai aga gwake na na jo eh a ciga iga ci rayuwa ne yakin babun nan ide na ji kan ye gboro yin lona dole mai sado ji to wallahi wallahi ga ba qur'ani ce loyi majin hankali do yijiya ya da fa'ida wa matuka iga gaga ya nu yana tsaja ga bribery bai corruption ya lugwa ci gaba da al'umma ba rashawa eh zumatu ya gama na nito ke ogan ji babon na e ko da amma na ga yi gaji wallahi wallahi matuka kai ya ji zumatu a luyan na jigwa ya gwarula da ba ita zumayan shehu buhari shugaban kasa yin nigeria su kuma zumatu wallahi wallahi zan dalu ya mini wuji zan dalu ya mini wuji ikiya be boji sakwa-sakwa ji ga wa alfurma bojima eh ga tobo dukiya na wai wannan waye na yara mu na laji alalli ma eh ga tike dukiya yan jama'i ne za kama za miliyon yi wa goji fe gi sai wato sai ya loji ma kemina kai lubodin na gwa. inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zuma jina idan ba ku bona a ya ji ci tuba go yayi na a talawun ci tuba ar kayan rashin lafiya ya asibiti ya ji lalace ya bayi ilimin wa ji lalace inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ka yi ji hali ba yi ga tuye ga gan ga gima en ya dana na ji o sai maga yan wuce ji duba kan ga wajo kem na mu ye to bara ai wai o na ti to ba dini bo zuma jina ye ja ma ona e kai malu yan wuce ji a dini atadwa kiji zuma bo ti kekere kere bo yi a. misi ugbu a ka misi ugbu ugbu a yi tiga mi nila ji nya ga tiye ga adini ga ta zumo nínú wo al'akulu bi din gigibe adini eza ji ba na adini laje ba ga a yi jin gabo a ga egboro a na ma la yi jitu fa ya na e. fa adini egboro lo kai ya lubo din na jigwa ai ga tuye ga izza da bai mai ga tuye ga nasara su kwa da bai ma so i bi mini ba i ga i ya mini le fe ti ani ni da ba ku bo ni toga jigwa wo bi wo gba gutu yi shi o so ko jigun ayi yo inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah wa yuta kyugo هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشه السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا سكون يغغويا ودانا ugayi suna yurikum albarka khawfan wa sama ugajin la sama zon wuye yau sama fe zɔn sama shi fe zon kaufan wani joda na wani lada su yayi wato ma'an umai lako da yi yayi mini man wace kwana yanzu fassara aya na nan ke ce ka tada nan ku gabe ki sama fe zon wajen wajen kaufan lil musafir wani laje da su yara na ta yankusa wani loshi nan musamman lokacin bayan na shi alaje mota ta alade ya fiti da ci ga yadda to ku zige to ta ta zige to gani bera kun shi da na gada yanko zaune wani zige ta ma shi wani zona ba ta hankali ga hannakin wata ma'anin mukim su kuma zuwa lafiya ko da yi ya zane shi gona kuka da sama ya zo fi fayin ba ina bi su kula mun <clears throat> fassara a shekara Hassan al Hassan hasan al-basri ko ga tama'an khawfan wa tama'an so sama mu fe zon wa je yadda sun ya da ni ke do na eh ani ke do e ya kole kole un gai ina e fi ba ku bona e na sama e ni والطمع لآل البر أما ذا نجي كنتيونا إذا نالي سما يزونا afeju ko de ofe fa yin ko sukula ni be adua e bo ele ege ne ju wa gba won de ju won a sheikh ad-dahak mun to la fasara won be ma uga yurikum al-barka khawfan wa sama sukwa ju la sama zon wuyi wajen wa fe da su ya sa shi yi ne wajen wa fe kwaliya ya sa shi yi ne zi ziji wa fe da su yau <clears throat> wajen wa fe da su ya yi bata ife su da ya radi sama daga shi nke zon wuci <clears throat> ya yi kun kata ta kobo wa fe su da ya radi da cima wata ma yi kodayya wabe yin ile na waye wana kabo ya ledda ba ka ya ledda ba ba ya je gitina ya gina ka ya ledda ayi to ga tin ya lo la pan tida tida ni ke so ko so ku dulu de yo kan don da ni me so kwa ti ga won yo wa ju wa bi la mi ti ma ju wa ma la mi ti khawfan wa tama Allah tabaraka wa ta'ala ga ayani na ni suratul rum wa min ayati yurikumul barqa khawfan <clears throat> wa tama wa yunzilu minas samai ma'a ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون da su ya sa shi tabaraka wa ta'ala sama domin ga wani larayi dan ya ba da hankali wa yunshi'u sahaba thiqal Allah tabaraka wa ta'ala yunshi'u ga ga jalita a sahaba thiqal girgiji na jile kwana aja girgiji na ci keto a ga patio na waga shiki mo be yeke a ga na a ndondo wo chikuyo alita wo chikuyo wa ga kata wa ga سوكوغا جانشو كيوغون ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواهق ويصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاد <clears throat> ويسبح ويسبح بحمده راد wadi fetu ta tin so كي be ke radi ga fadis na ji bata bayan karatun sura ne nan mai lauyi ga gan ra sunne malaika na su raji dina yi gago na getso eh, na ebola wato malakun mukalun bisahab ya su kuma multabisan bi hamdi malaika na kanton da wuge da girgiji gwanan waju fe fama gani be wato zikiri sai ji hamdala ya sako waju fe ga subhanallahi wa hamdi. wani wa wani tamid wai wani sabbi wura bi hamdi wa ku kai kada tsakanin tasbihu wa tame inda mina hadisi ne ba sabayan karatun sura ne nan ke annabi sallallahu alaihi wasallam gayi lokacin na jiwu ga hadisi abdullahi ibn abbas a jiwu ga yace rajiu ke rajiu annabi ga malakum malaiku yo min al malaikati min malaikaju munkalun bi a aye ganin girgiji la ketu ma'awu ma'kari kumin nar wani bai cigin da ci yinye na yesu ku bi as-sahab ngan wa la pa girgiji be yan haitu sha haitu sha Allah so nga di fe da girgiji na go nta fe da so abe ke girgiji ga da zo ti da jedo jina nga la mu shehu kalaan mini bayani dan urko no jina mu ga ena modern scientist je ga tiya radio na da girgiji na ukir be na hadisa ni mu mu da ga ina ba tali kun na yi yayi ete tafsir da lalai ne wannan in ga dan urko ni ga ga ma lu de ma ai la miya larabci mi to haki na ma ji fahimtuna ni ne uzirin bonga ga ga ni ke science ya <clears throat> tam sun da tuna duniya ya labe yana wa mila kiji amma wa bayani ji wato galuwa ne ne wu ba ga gan ina na be gaye tira biyo be sama zo yana ga yana modern science be ji tabbata na sallallahu alaihi wa sallam eh malaikan na yusabbihu rabbi bihamdi wal malaikatu min khifatihi lokaci na malaika na lakke tsora da ce yi sun nugan dana wọn ti tasbi wo bɛ taami di wọn wọn pa girigidi na da zedo zi na malaika na kene ji kpata da so la wọn malaika yi na ta balanta na yi wale wale daga ba nan mudda na yawo malakin na wai wakara wuce kewa ga kata ta ko wani ya eh san maga fukan do cewa ga gake emitaci wa baka ta ta ko gona wa ga dike e wa ga da ba ga kin ta ya gona a so gona so da su wuce wuce gbigya su kwaga wal mala'ika tu min qifati to mala'ika ne wato tasbi wa da annaki be yo e bo da su so kone wana wa yursilu sawaik Allah tabaaraka wa ta'ala wa tajum wato wajum kera digwa eh ene jini fi baradi ba kuwa na ngai narun takhruju min as-sahab en nan do tajum kiya daga girgido be sina aga da jido jina a pagirgidi na pannan ti da jina. bayan to yi nan da ta jociya ga yi gara aje eh? na co kara nu jibe da na rana wuce kuku na sama kuna ji ga yi aje ga sama kun kasa an ga girgi da na je doji nan ngala kara biyan fa yusibu biha ya yasha ennan nan ne gara ji tiya daga bakoyan fatigu ba ya girgi da na je doji da nan so kwajin wula da je kwajin wula da je zana ga bonga wa wa da je na wannan daga sama wuce mu da mu da mu da mu ci wuce mu fa yusibu bi amai yasha so ko ga ju jacin Allahu wa yuta wa hum yujadiluna fillah kafirin je gwamnati lamare so ko aje da gaga tun naji so ko e lawa huwa shadidul mihal so ko e tun mu yana itune da tunani ya kabono a shaga mai hali na manuyi alkuwa wa shadidun mai hali itune da tunani ya kabona a shiga Allah ta baraka wata halaye a da sababin nuzul na mallaye da mini yawon <coughs> ita ya na wani sababin nuzul hadisi na bebi wina a ga hadisi yiwa hassan sun waje muhimmanci lawan ba hadisi wuyo to na tutu darajar sayuwa na hassan wuyo amma ji da ga hassan yi hadisi wuyo na bada ba ana sinu maliki wani ga tutu soko igwagun da amincin wulu da tabbata wuyo in ga ci zabagin da citun lo bayan a ci zabagin da cin misa hajjuja na bitun tun lubai zaba gindo ci mini ya e ci ciyo ya kafiri wale ya da ibu ha mu kafa ku babo zaba gi kiti mini sahabe jibo zaba kiti wo mini kafiri bonta ne na rubuta kana bo e a cikin lati ta be firawo ne masar yana ta amma alama ugwa ga malamu cika tasini hadisi na wuji na na anabi tutuna anabi ga duyi waga izhab fadu wuli waga da da inda ka bi gwanta wuci be anabi ga da yu de ga mi yu be musa bin na da da wiyu ga ya da uka rasulullah titi so ko yi we ko kala lawa ga mi ga ko kala rasulullah

mutuci da ya wuya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga wai wuya annabi ga ya rasulullah kad akhbartuka annahu ata min zalika mi ga wada na wutu mi fidana un gwati ka ga kemna wai le da na waye ya waye ya ga wa biya annabi ga ke bi daga yu ga miye yu mu da bube enu gele na muke aye gan muke da jin be wuya ni sallallahu alaihi da su taci na muke ye gan fa bainama huwa yukallimuhu in ba'atha Allahu sahaba nye taci na lokacin nan da ya ne ga gaga mi gan zinariya hajjiwo ka ci hazarfa ka ci sinadar iri kici hajjiwo na wai keme ga wuce yanzu tacin nana a feci daga saman fai bai yado jiyo fa za a fata bi kafi rasi eti e, e vun fai kiwaya fa an zala lawo azza wa jan a gan gayi sababin nuzulin aya nan na su kuma wa yunsulun sawa'ika fa yusibu biya mai yasha

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا قباسط كفيه إلا قباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لو دعوت الحق الله تبارك وتعالى ودي إن يكسكيا نغم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغاي دعوت الحق إن يكسكيا سكوي باتا غيزي بيتو كلمة والذين يدعون من دونه أما zanen shiga a ji bauta zanen da kuji su kwa guja ya wana suku la yastajibuna na lahun bishiyin illa ka ba su ti kafai ilal ma e gana jaga ya wuna ya wuce da ya yi wete na ga ya e waje na bwa eti yanda ci bwa e, e zaga ya e kukuti ga wen ga kuti ka goya wi kuti ka gwa da ci yuwa e ga e zaga ya kuti kuti ga wen ga ya kuti udi yanda ci ya wi alkhairi kuti ji la yastajibuna lahum bi shay'in adeje na kuti wuci yi wana etiyan da cinu gama wa ya na yerin ajiya ya wi ko kuma wai su dun ya shebe aka waya wuna adde na kuti ji wana su ko ga wage wago ke hukuncin nan yi ke misali na illa ka ba su ti kafai ilal ma kwaton cuyi ke zane huta fare lonuwa na fi gwagwana misali wata gi gwaga miso wata gwadan gwaga nin bwani ni ganuwa na fi gwaga nin bwani mutum rufe gwawo eh, na gani fe gawo ga alle ilima awuwa <clears throat> ka ba su duka fayin ilma liya buluga fa ga lokaci nan wuye tagwa lonuwa da na mutum yi ubu don gwanwu lomisu a ah? su kuma ma huwa bi baligi nuwa ce ya fi daga gugu bi da gowa ga lomi son o ga fo gowa wa eh wa ji faruwa ato ki yana ya laka na su kowa kuma ruji tabbatu yayi bai misalin ne na <clears throat> kuti wudaraya ebe go mun da kijiyan da yawa a shiga mu wani fi gobe wani wunde raya kawo gayi wunna ki wabe tsowa logba wa dami suwa nibu wa wunde rigya e, zane ibe rayi na nga eze yiwu nga mu wa fe ga waga yiwu ya bawo wunje yin doci yawo lawuce yin doci yawo amma zane da raya kawo ga gibo ada ya shi tsoye gboro ce yiwu nke go yiwu ya ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يأكلون sai zuga taci taci ma wage wago woyon huza wo mo gile da musu ko eh yayi wallazina amanu yayi wa nasu ko suratul hajj yayi wa nasu duriba mathalu fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوا ضعف الطالب والمطلوب muna <clears throat> ga wayan muna ya kuti na to wato na ga wayan ba ta zago ya da ne ji wana kuti wato mutogo gutuko bana wa yaslubu mudbabu shay'a la yastankizu min amúgòrò súnwọ́ bá nígbàwò èmú ẹ́ dìní wó lámì olóòdán múgòrò náà kú tíwé dìní dìdàgà múgòrò ògbọ́dá náà kú tí ń gbé wó bẹ dìní wa wọ́n yẹ súnmọ́ mọ̀ bíbá bu ṣe aláyọ̀ tàn kí ló wọ́n wato so la misali bi ayi to no to bayi no to na gbe ana ebo ide bi di gaga zanga wakati ibada za neji sokwana za wanji uyo jinnu uyo chigawe nguo enduga ipate no uyo chigawe nguo wallahi wacha asara wecho wa gile ba a de imani oyin wa shoka ta ta ko hankali wa ci tawfe le lo fe gba fe gba le gba ki wa ji mu soko wa ya won ki soko eh inda chigawa mu azawe gba wa ke wa dukona da ya bukari jinji eh hankali waci ta amma zane ganwun ya hanwu su kwana idami e damuwa yi wuyi lona waye za ci su kun yayi zane mun wuyi ya dana wuce uwa e ba ga ci mu biji lona e bi boci ngan mu dena na mu dede dewa a cin wala a mi a duka za a mi wallahi wallahi arbe na na musulmi je ga goga ai ga luga ga boci jigwa ai ga luga a lugan jinnu jigwa har bai nan ne a madina jiya wana madina laka wana ya ke su ko da gogo ma oga ji ka tu qur'ana har bai an don bi o mala su ko je na hudi amfani so su kwa misali jiya ya ni da wana oga ji ba wata ya jinnu eh oga gun lai de kun bai ga gun lai ya fu ti ba kazan bata ibada wai ziya min dunihi zan ci soko eh wa ma so guri ba a karshe ba wa ku, ko misali on ga soko ko idan abun ga ka ba ka fai ilal ma ki zane da nisu mi su nuwo mi ato na to kwa tada wa ga ni nuwo tiya be na baruji ko ko ma wa bi baligi nuwan na tiya be suwa Eh, wama du'awul kafiri ibada na kafiri gaji bata na illa fi dolal wa fa sai da mini yajo wace asaro wa wa gile ba ya ciwo wala na wagaji bata ba bara ci so ko yace wai ji bauta yuna ko wai ji dimayu e ba da buje da ciwa wana wace ya ke so wallahi wallahi ya na. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوءا وقرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوءا سوكوغا من في السماوات ذلك في السماء قاتنا والأرض تكيمبنا بالله يسجد سوكوغا يسجد آيوه Aji su jida na an bi bambayi <clears throat> wa kar'an bi nanvayi wa zilalu attatu waja da fe di su jida su ko bil gudu bi la gola sali bi aya na man jiga ga naji doku na tiwo ya mafari kalmar sujada na bayyana man su sujada ake ci kuba <clears throat> ade sujudun lughawi amma da sujudun shari'i <clears throat> kije ya sujudu lugawo a ga muga yi al'inkiyadu al'inkiyadu wa zullu wal khudu wa yolo gboya za wola ci o ci o ya za muga yi ga asujudu ya ba jimi larabci muga yi asujudu lugawo <clears throat> a ga wago lati fassara nan ya asujudu lugawo na ya nan gaji na umu etin na ga imam abu ani fatan so kiya imam abu ani fe ga ya annabo walillahi yazudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha en do na da sama fata to kimbona e ji sujada e la baya soko e de bambayin to be nan bambaye tikibo kando ci ingi ce bawon ingi wadaki ko gbagba ya soko ha ni wa ga min ja madaga gun a gun ga da ja o tu da da ja wo ga wo ga wa sada yi ga da tile digba ti ga dole so wa ga tu lo ti u zibori u bo wa gide wa wakpanu pánù ẹnìjì pátá ojú ti gbẹ́wọ̀n gbígbàwé gbà sọ́kó gbígbàwé gbà sáàrí ní sọ́kó láti tẹ àwọn wòkè wòkè àwọn wòdà ni tí ó gbogbo nàgbà náà zè tí òun mu tó mú mi níyì tó káàsì níyì tó mùnáfìkì yìí jin níyì màláìkì yìí pátá ìfi gbígbà náà sọ́kó kángawa màá náà amma yana ke ma maliki jina <clears throat> rahimahullah anabilaji maliki yau to general benin anabilaji da jama'an fi min shafiya ji a ga sujudu na alawa ala sujudun shari'i sujada na waya ji wada da lajibezo wace ajin waya ci kukin waya da wukibla gwada guba ba wa bakin bo bukwa guba ba wa bakin bo ya gunwe gani bai ya ci giwa da kimbo biciwa ya ji bo? a ga wuce ga su kai babu wuce ci mai kinaya da wani ya kiyo salla eh zando na ga sama budon da takin na su ko ga wani ji salla yau sawa an da bambuyi wa karahan da nan buyi a ga tun ga ya ce amma wani mumina ji salla ga ji ya ta tau'an

قرآن قاية سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قام قاموا كسالا يراؤون الناس أبو ذا بيجو irugu ga idan mini suratu suratu tauba ko wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa kafaru billahi wa bi rasuli wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun munafiki dauna sallah na gaja su ku batuna kar hanyo to amma mu yawo amma to sai ga yikere mumine ti sallah su ko tawa kafir munafiki ti sallah su ko kara yito kite ya kafiro mutum madamini mambo e kwana man mausuli yo madamin su ya yawo mu asa man fi samawati wal ardi a sai ada zani ji like ada mini lissafi zani je na ada wani igule ti mana a sujudu shari'a ba ga boga ga mun jiga to a san ne uba da wannan gaga na na adamin babu yin al'amul mahsus eh ma'ana nu da zai ne ma'ana bayni amma aya ji da bane du tahsis ga a galu be ma'ana bayni ma so ko ga wani layi yanzu da man fi sama samawati wal ardi sawa wa kara da ni fi san wato kin na so ko ga yi su da da yobe ban bayi benan bayi amma unji pata zaira ya ga gan pata zairi da wannan e ba mi bi oyin na ka su da bayana mun ji te pe ti ga unji pata ina e mun ji pata na kafiri ji sujada e ji sallah so kwa aya mabe ne wugwa gagan e bande kafiri ja da mini mana ya annabi wani ga ya yi suratu suratul hajj alam tara anna allaha yazidu lahu man samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس kale in ga gaba da zan gida wa kasiru minan wa kasiru hakka alayhi al'azab wa man yuhin lahu min mukrim inna Allah ya falu ma ya sha sai <clears throat> bago kilayin su kai sunu yana zani ji fi sama wani malaika ji to zani ji fikin bo mumini jina to munafiki ji e ji su dira su ko wa shamsu gida ji su dira su ko wal kamaru e ji su dira su ko wal nujumu tangi da ci wal jibalu fatiji والشجر تشبه جباتا يدي تزايا سوكو والدواب الدبا جباتا أساسا بشنا وتوي قد عليه يدي تزايا سوكو وكثير من الناس بدوكو دوكو يزاوا عندي أسا na doku doku da na uji fata nga mala su kura bu kwa be bayani na ngon wa kasirun hakka alayhi alazab doku doku da wamini za hangi jone da yaji da su kwa ne bogo alkawali azaba su kwa titabo to waga nga wala da ya goro wuce ala fassara ya aya ne da ba ku bona iti amu ba yo nga la ti gawa je al amul mahsus gawa mu da su kai wale ga ga su kwa bayani ji ayi ke su jeda na ijiya wani ibada na ijiya e wani ukati da wani gido jinnu zawangi zo be jinnu jiya a atta to yene ji wa pa itwana atta to wuru kafirin na gogan wa ji ibada su kwana wuru ya kafirin ce ji ibada su ku awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wash-shama'il sujada lillahi wa hum daqirun walillahi yajudu ma fi as-samawati wal ba'dhu gama walillahi yajudu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh min dabbatin wal mala'ika wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun to mun ga ji tabbata bi ayatin suratul nahl ne be na su kai ga ya bana ga lalle ji su jida to da na ji su sujada su kai ba ji wani wuru ya ji su jida su ko to mun ga ji tabbata a cin kem na su ko ga yi na ke wuru ya ji su sujada jinan a ga sun gai ya tafi yau biladu an yamini wa shamayil wa du kalugwa lu kalugwa fi taba'an li jaryan shams ba ne gidiga lona ungadu la hukunce ba ne uralu na biyo pipon jina ure pandara na bauta so ko wanzo Allahu fagari bi Cuba. Huh? Eh? Eh, wabilalun turaji a tsaye su jira su ko bilgudu belaji wa su albelozu alin ba na urajin cilaji na maju da cilozu ya ti faga mai faza ita ibada ya su ko قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هل يستوي الأعمى والبصير أم أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء كخلق أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله تبارك وتعالى كل النبي جاغن جبعي من رب السماوات والارض زي توتي سما بكين kala yau ja ni daga bayan ga kulilla ga ga su coci saman kimbuna sai Allah hmm. kul anabi ke ga an ke ga gabe a fattakhattu min dunihi auliya ya ga ya gbanwo ya gwa sun zan da ci ga ya ji bauta ke Allah wani jalita na lugwa eh ya laje ya maci auliya, bi ya wali ya ga gwa sun zan da ci ke so ko ga ga ya mace ya wani ya ya ya ji bauta ya no alali za mutu na je gaya <coughs> ci bauta a dana la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra yi ko na di amfani ya ci tacana balantana da ya gwagwa ya ci tacana ajiya da ya ci cana wa amma kan waye da dewo ki ci zuwa wa kul ke gaba ya nabi wani su kute ni ga da nabi muhammadu ne ko hal yastawi al-ama wal basir zane ibe ku be fiyo na gaji dai ba zane yabon cin al'ama zane da yana mun gaji dai da gan be yabon da zane ibe ku be fiyo na a ti dai ja am altasawi dhulumatu wan nur kashi ba ku gaji dai da gan be haske a ti dai ja to ke min haji dai da na shiga ibada ne soko ne zajiya soko na wa fe dai da ibada ne zajiya zamu ci soko na kemin na ibada guba na maje ne ana ci gaza ne ji ibada guba ba na age ki ba ni ba ne ji ibada su kuna wi masa yi soko sanu me ji ibada zan ga ci soko nan wi masa yi shaitan maki yi soko to aji nya kulilla bi gaba an yi gaga Allahu khaliqu kulli shay soko ga yi tuni da halitta yin dondona in dono ge patana soko da halitta هو الواحد القهار سكوي سنة موينا نينكي تيوي ونكوكبا القهار مويو آه يا فكو kashi jalu lillahi shuraka asudu mm. lilladan ya soko khalaku ka khalki tudon wuce na jalada ya soko na a ah, ba jalita ji ka khalki kem na soko jalita na wata ba loba ne a gangan fatina gida na kuti ne mu ya abu nan ga jiwo lela ne ko a ga ka jigi ne ne ne dibota a abu da na mu ga ji ci ne ne gida na ko ka halki kice ta ba ne ga <clears throat> kuti jo ta je de da ben su koyo fata sha ba al khalqu alayhi e ce ga ga ali ta gefe da jaye yake e ne su kone karbe yan kuti ha don da soko yau ya kuti da ba balantana wucu geja abubuwa kula na daga bayan ga allahu khalifu kulli shayi su kuka jalita yin dondo ko walwahidu kahar su kai tuna moyo na nini moyo kaharu moyo galabun zanki wuta ci wujin dondo ubon bawa karkace su kuma wadanda ina magaba su kuna wajibi wani <clears throat> ayan ne la muhimmancin tawhidi a yi fuska kamar umar la tutuna tu tawhidi ta cin aiki na sokoje na wani wi ke nuna ya ibada na ya ja su kuna uji gaga zamu ya uji ga ijiyawo ya a istika ka dabo su kwa gwai na wuna ina malu gwai na wuna ina lawa gwai na su kuga wuna nga yi rabbu eh muga maji halku ya yi wannan su'ubudu ko rabbakum alladhi khalaqakum ladina min qablikum la'allakum tattaqun su kwa ga ebi ba da ya to tiye na muga jalita ya muga majalita zane shi jaye na wannan alita nu jiye na muga la istika ku ci ben yawo waye ji endo na me ji amfani da yin pata na ga ke layaye ina laiki kakin na bayyana da wani wato cune bayan kita ya bayi lissafi to yi da ciwo cune yi zane wunji wa juwari wajen mumma wadda ke minu sassa ba kowane wuji bai nare waje waje a gawa gaga wale lezo ku bai mi wani wazo na ga wani da wani kenu wani za ci bata na adana wa gawa na. da bai da zo ganci na sukun wafe ko harun da wanda waga bai gungan wani da jika zan ba gawa jaran kewaye ba wani a e gina na lafiya ne mine yawo gina mine yawo fina wai ne ga ga wani istikak waga goyo waga goyi na waje ake tatu wani na wa fagan waya ina e waga ga wani dole wunga jina unyi wajen ware wa mai ji ja'awun yau istikakun nan su kuma gama ya waga waga mau waga jun foro be wujun ma tiyake wuje gube so koya wucele ba ya nabi muhammadu ya ga ya la mi to a tabala tana so kona juwana waga wa gotu kuma be da ta ko wana wa maga wa a so kona jalita eh wa da a so kona jalita wana ga waga wa lojin eh, wa ga wa ga wato maga wa gun ci ga zane zane su kula da ta ko wai timi mace ne wannan umaji wa jinwa alali masu ko jinwa yo maga wa shi ko tuba ni mana mo ga le ga pa ta wai ji alam da tina waji waji yando ya ma gula ta tatu bayan su ko jinwa ya? e fe no wai lalo na su kula wa sai bogo iga ga ga ya bo ne na ye garzana su ko ga wata hazu min duni aliya la ya hluku na shi'a wani yi hluku eh? ba na tun ga yi shiraku na ma la ya hluku shai'an wa hum yi hluku su ko lawi da wani aya na doka kan yi ga na wuya ibada na ji uluwiya su ko wututatiya a littan su ko jina istikaku ibada wuce ya tiya a littan su ko na wujina bo nga mala so kwelu be lo mejiga kuti ju kunywa ebo na aja alita ya so ebo lokacin ya gyaru insha Allah dinkin ya gaji na su kwan fi dinku ya yi baladin a ne gaji gana su fi faɗin da yi za ta ci baki na